Hanyar Adalci Darasi na tamanin da ɗaya Cin jibin Ubangiji Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu dawo mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yadda mafi yawan kun sani a cikin tafiyarmu cikin littattafai masu tsarki, mun kai yanzu ga nazarin Lanjila sashen bishara, littafin nan mai tsarki ya ba mu labari mai daɗi game da Yesu almasihu. Yesu ne mai fansa mai tsarki wanda ya shigo duniya domin ya ceci ’yan Adam daga bautar Shaiɗan. Mai fansa ya bambanta da sauran mutane duka, shi ne kalma wadda tun farko yana tare da Allah, ya bayyana a duniya da jikin mutum, ba mai kama da mutumin nan Yesu a cikin haihuwarsa, domin haifuwar budurwa ce ta ikon Ruhun Allah. ba mai kama da Yesu kuma tauran halinsa, domin an haife shi da halin allantaka, bai taɓa yin zunubi ba, ba mai kamarsa kuma ta wurin ayyukansa, ya yi al'ajabai masu iko waɗanda ba wani mutum da ya taɓa yin irinsu, ba mai kamarsa ta wurin koyasuwarsa, har ma magabtansa sun ce, Ai, babu mutumin da ya taɓa magana kamar wannan mutum, bisa ga Yohana Sura bakwai aya arba'in da shidda. Hakika ba mai kama da Yesu almasihu a cikin haifarsa da halinsa da ayyukansa da maganarsa, amma wannan bai sa dukan mutane sun gane shi ne mai ceto wanda ya fito daga sama ba. Galibin ’yan adam ba su da ganewa isassa a kan kowane ne Yesu ba, sun ɗauki Yesu annabi ne, amma ba su fahimta ba, Allah kansa ne ya sauko ya zarce su, su shugabannin addinin Yahudawa kam, ba kawai sun kasa ganewa kowane ne Yesu ba, har ma sun ƙulla su kashe shi. Darasin da ya wuce mun ji yadda Yesu ya tsauta mashugabannin addini da malaman attaura saboda muna hucci da muguntarsu, amma tsautawar Yesu ba ta kai su ga tuba ba, a sha su shugabannin addini abu ɗaya kurum ya zama musu jaraba, wato dole su kashe Yesu. Ubangiji Yesu ya sani zai mutu a Urushalima, kuma su shugabannin addini su ne waɗanda za su kashe shi, saboda haka mun Yesu ya sanar da almajiransa cewa, Firistoci da malaman taura za su yanka masa hukuncin kisa, za su bada shi ga Romawa don su yi masa ba'a, su tofa masa miyau, su yi masa bulala, su yi masa duka, su hau da shi bisa gicciye ya mutu. Amma bayan kwana uku zai tashi da rai, haka Yesu ya hango mutuwarsa bisa gicciye da tashinsa daga matattu. Ba kawai Yesu ya shaida yadda zai mutu da inda zai mutu ba, amma a cikin surar da za mu karanta yau za mu ga Yesu ya kuma sanar da lokacin mutuwarsa. Yanzu bari mu ci gaba cikin bishara ta Mati Sura ashirin da shidda, mu je da Yesu ya yi shiri kamin mutuwarsa bisa gice. Maganar Allah ta ce, Da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa duka, sai ya ce wa almajiransa, kun san bikin ƙetarewa ya rage sauran kwana biyu, za a kuma ba da ɗan mutum a gicciye shi. Kun ji abin da Yesu ya faɗa ma almajiransa, ya sanar da su cewa ’yan Adam za su gicciye shi a ranar bikin idin ƙetarewa. Abin nan yana da muhimmanci, cikin nazarinmu a cikin atora mun koyi labarin idin ƙetarewa. Idin ƙetarewa ya kasance a watan fari na shekarar Yahudawa, wato watan Maris da Abril namu, lokacin Pak ko Esta. A wannan biki kowace shekara sai Yahudawa suna tunawa da zamanin Musa, sa'ad da su Isra'ilawa bayi ne a hannun mugun sarki Fir'auna. A wancan zamani, Allah bisa ga babban shirinsa da adalcinsa ya hukunta mutuwa a kan kowane ɗan fari a Masar, amma Allah kuma ya shirya hanyar ceto domin masu gaskanta da shi, masu yi masa biyayya. Allah ya umarci kowane gidan Isra'ilawa su yanka ɗan rago mara aibi, su shafa jinin bisa dogaran ƙofofin gidajensu. Allah ya yi musu alkawali cewa, Sa'an da na ga jinin zan tsallake ku, bisa ga fitowa Sura ta goma sha biyu ta goma sha uku. Mutanen Isra'ila sun yadda Allah ya umurta, saboda haka Allah ya ceci ’ya'yan farinsu daga mutuwa, Allah ya fanshe su da jinin ɗan raku. Domin shekara dubu da ɗari biyar, Yahuda sukan yanka ɗan raguna kowace shekara a bikin idin ƙetarewa, domin su tuna da ceton Allah daga annobar mutuwa. wadda ta faɗo bisa ƙasar Masar, sai dai Allah ba kawai yana son su duba bayansu su tuna da abin da ya faru, ta wurin waɗannan ’yan ragunan haɗaya, Allah yana son su hango ranar nan gaba inda almasihu zai zubar da jininsa bisa gicciye. Jinin da almasihu zai zubar zai cece masu zunubi daga annoba wadda ta fi sauran annobai duka tsanani, wato ceto daga madawamiyar wutar gidan wuta. Mutuwar mai fansa bisa gice za ta kasance haɗayar ƙarshe cikakkiya yadda shari'a mai tsarki ta Allah ta tilasta. Cikin hikimarsa, Allah ya shirya yadda mai fansa zai zubar da jininsa ranar idin ƙetarewa. haka ya cika dukan ma'anar alamar ɗan ragon haɗaya, haka Yesu mai fansa zai kammala shirin da Allah ya ƙudurta don ceton masu zunubi daga hukuncinsa mai adalci. Bari mu koma bishara, mu maimaita ayon da muka riga mun kaji mu kuma ci gaba. A Mati Sura ta ashirin da shidda Da Yesu ya gama faɗin waɗannan abubuwa duka, sai ya ce wa almajiransa, Kun san bikin ƙetarewa ya rage sauran kwana biyu, za a kuma ba da ɗan mutum a gicce shi, sai manyan firistoci da shugabannin mutane suka taru a gidan babban firist mai suna Kayafa, suka yi shawara su kama shi a ɓoye su kashe shi, amma suka ce, Ba dai a lokacin bikin ba, don kada mutane su tada rikici. sai ɗaya daga sha biyu mai suna Yahuda Iskarioti ya je wurin manyan firistoci, ya ce, Miza ku bani idan na ba ku shi, suka ba shi kuɗin azurfa talatin, tun daga lokacin nan ya fara neman hanyar da zai ba da Yesu. Markus Sura ta goma sha hudu A ranar farko ta bikin burodi mara yis, mara da lebu kenan, wato, Randa aka yanka ɗan rago na bikin ƙetarewa, sai almajiran Yesu suka tambayi su suka ce, Ina kake so mu je mu shirya maka cin bikin ƙetarewa? Sai ya aika almajiransa guda biyu, ya ce masu, Ku shiga gari, can za ku gamu da wani mutum yana ɗauke da tulun ruwa ku bi shi, duk gidan da ya shiga ku cewa mai gidan, Malam yana tambaya cewa, ina ɗakin da zai ci bikin ƙetarewa da almajiransa, shi kuwa zai nuna maku wani babban ɗakin sama wanda aka gama gyaransa don bikin, a wurin za ku shirya mana abinci. Sai almajiran suka tashi suka shiga cikin gari, suka kuwa samu abubuwa kamar yadda Yesu ya faɗa musu, sai suka shirya abinci bikin ƙetarewa. Luka Sura ta ashirin da biyu Da lokaci ya yi, sai Yesu ya zamna tare da manzanninsa don cin abinci, sai ya ce musu, Na yi marmari in ci wannan bikin ƙetarewa tare da ku kafin in sha wahala, ina da ya gaya muku, ba zan ƙara cin bikin nan ba, sai ma'anarsa ta cika a mulkin Allah. Markus Sura ta goma sha hudu suna cin abinci kenan, sai Yesu ya ce, Gaskiya ina gaya muku, ɗaya daga cikinku zai bashe ni, wanda yanzu yake cin abinci tare da ni. Sai almajiran suka fara baƙin ciki suna ce masa da ɗaya-ɗaya, ko ni ne? Yesu ya amsa ya ce, ɗaya daga cikinku sha biyun nan ne dai, wanda muke ci daga ƙwarya ɗaya, ɗan mutum zai mutu, kamar yadda yake a rubuce game da shi, amma kaiton wanda zai ba da ɗan mutum, zai fiye wa mutumin nan da ba a haife shi ba. Sai Yahuda, wanda ya bashe shi ya ce, Malam, ko ni ne, Yesu ya ce masa, Kai ma ka faɗa. Yahuda, wadda ya karɓi gutsurin burodin, sai ya fita, a lokacin kuwa dare ya yi, suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah ya kakkarya, ya ba almajiransa ya ce, Ku karɓa, wannan jikina ne wanda aka bayar saboda ku, ku riƙa yin haka don tunawa da ni. Bayan wannan kuma ya ɗauki kwaf na ruwan inabi, ya yi godiya ga Allah, ya ba su, dukansu kuwa suka sha daga ciki, sa'an nan ya ce musu, Wannan jinina ne jini na cikar alkawari za a zubar da shi saboda mutane da yawa. Shi ne abin da aka rubuta a bishara game da cin jibin Ubangiji wanda Yesu ya yi da almajiransa, kamin a zubar da jininsa, haɗaya mai shafe zunubi. Yesu ya shaida ma almajiransa goma sha biyu cewa ɗaya daga cikinsu zai bashe shi, Yahuda Iskariyoti ne. A ganin jama'a, Yahuda almajiri mai aminci ne, amma a birnin zuciyarsa Yahuda yana kwaɗayin kuɗi da kayan duniya kawai, shi ya saya tafi wurin manyan firistoci ya ce musu, Me za ku ba ni idan na ba ku shi? Saboda haka firistoci sun ƙirga masa kuɗin azurfa talatin, wannan ya faru don ya cika maganar annabi Zakariya, abin da ya tsinkaya ɗaruruwan shekarun da suka wuce, ya rubuta cewa za a ba da almasihu domin kuɗin azurfa talatin, Zakariya Sura goma sha ɗaya aya sha biyu da sha uku. Amma abu mahi muhimmanci cikin labarin da muka karanta yanzu shine abin da Yesu ya ce, sa'an da ya raba burodi da kwaf tare da almajiransa, ko kun ji abin da ya faɗa musu, bari mu maimaita karatun. bisa ga Markus Sura ta goma sha hudu, suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya kakkarya, ya ba almajiransa, ya ce ku karɓa, wannan jikina ne, wanda aka bayar saboda ku, ku riƙa yin haka don tunawa da ni. Bayan wannan kuma ya ɗauki kwaf na ruwan inabi, ya yi godiya ga Allah, ya ba su, dukansu kuwa suka sha daga ciki. sa'an nan ya ce musu, Wannan jini na ne, jini na cikar alkawali, za a zubar da shi saboda mutane da yawa. Kenan, mun ga Yesu ya aza alama biyu a gaban almajiransa, alamar burodi da alamar kwaf. Burodin da Yesu ya kakkarya ya ba almajiransa ya kwatanta jikinsa wanda zai bayar tamkar haɗaya, kwaf na ruwan inabi ya kwatanta jinin Yesu mai fansa, wanda zai zubar domin biyan bashin zunubin ’yan Adam, domin su rayu tare da Allah har abada. Haka ta wurin alamar burodi da alamar kwaf na ruwan inabi, Yesu ya koya ma almajiransa dalilin zuwansa cikin duniya, wato domin ya ba da ransa, jikinsa da jininsa, haɗaya domin masu zunubi. a nan duniya dole kowa ya ci abinci ya sha ruwa domin ya rayu, kamar haka kuma kowa wanda yake son madawamin rai a sama tare da Allah ya kamata ya ba da gaskiya cewa Yesu ya miƙa jikinsa da jininsa domin ya ba mu rai na har abada. Ubangiji Yesu almasihu shi kaɗai ne mai ba da rai madawami, jinin da ya zubar shi kaɗai ne hanyar Allah wadda ta kawo mana fansa daga la'anar da ke sakamakon zunubi. Gaskiya masu sauraro, ko kun mance da dukan abin da na ce a yau, kada ku mance da abin nan. Yesu almasihu ya shigo duniya domin ya ɗauke nauyin kayan zunubanku, shi ne saƙon annabawan Allah, ita ce ma'anar ragon da Ibrahim ya yanka a madadin ɗansa. hanyar kafara ita ce hanyar haɗaya cikakka, Allah ya iya ya yafe maku zunubanku albarkacin haɗayar mai fansa mai tsarki wanda ya zubar da jininsa dominku, domin dubun shekaru Allah ya wajabta a yanka bisa shi haɗayu domin a rufe ko a ƙetare zunuban ’yan Adam, shi ne tsohon alkawari wanda Allah ya damƙa ma annabawansa, amma Yesu almasihu ne ya shigar da sabon alkawali, shi ne wanda ya zo domin ya cika ma'anar kwatancin haɗayar dabba. Yesu almasihu kansa ne ɗan ragon idin ƙetarewa na ƙarshe, an yanka shi domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami ceto daga hukunci mai alci na Allah. Saboda haka, littafi mai tsarki ya ce, an riga an yanka ɗan ragonmu na bikin ƙetarewa wato Yesu almasihu, Kurintiyawa ta fari Sura biyar aya bakwai. Almasihu bai taɓa yin zunubi ba, amma saboda mu Allah ya maida shi kamar mai zunubi, ta wannan dalili ne cikin almasihu za mu iya sami adalcin Allah. Kurintiya ta bi Sura biyar aya ashirin da ɗaya. Jinin Yesu yana da tamani matuƙa. ku saurari shaidar maganar Allah game da ikon tsarkakewa na jinin Yesu. Littattafai suna cewa, Jinin Yesu almasihu yana wanke mu daga dukan zunubi, Yohana ta fari Sura ta fari aya bakwai, gama kun sani an fanshe ku ne daga al'adun banza waɗanda kakanninku suka bar muku, ba a fanshe ku da abubuwa masu lalacewa kamar azurfa da zinariya ba, an fanshe ku ne da jinin nan mai daraja na almasihu, wanda ya zama kamar ɗan rago na haɗaya, wanda yake babu ƙazanta ko alamar datti ko taɓo ko kaɗan, shi ne Allah ya zaɓa tun kafin a halarci duniya, kuma saboda ku ne aka bayyana shi a zamanin ƙarshe, ta wurinsa ne kuka gaskanta da Allah, wanda ya tada shi daga matattu. ya kuma ɗaukaka shi, ta haka ban bangaskiyarku da sa zuciyarku sun kasance ga Allah. Bitrus ta fari Sura ta fari aya sha takwas zuwa ashirin da ɗaya Sai ku yi tunani a hankali a kan abubuwan da kuka ji yau, Allah yana marmari ya ba ku basira game da mayan gaskiyan nan. Darasi mai zuwa za mu kammala labarin cin jibin Ubangiji, kuma mu ga yadda shugabannin addini sun kama Yesu domin su kashe shi. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani game da zurfin ma'anar da kuma babbar albarka da ke cikin wannan aya daga maganar Allah. Jinin Yesu almasihu yana wanke mu daga dukan zunubi, Yohana ta fari Sura ta fari aya bakwai. Allah ya taimake mu, amin.